Wannan mummunan abin da ya faru da Maryam Bud ya zama darasi da izina musamman ga iyaye mata. Ina tuna takaddamar da ta faru tsakanin hukumar ta ta fina-finai da su Maryam Bud da mahaifiyarta da ma Kannywood shekaru goma sha baya. A lokacin da Malam Abubakar Rabo, Abdulkarim ke shugabancin hukumar ta tace fina-finai. Mahaifiyar Maryam Bu ta kawo ‘yarta masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood tana ƙaramar yarinya ina tunani a lokacin bata wuce shekara goma sha hudu ba kuma an fara saka ta a fina-finai ana ba ta matsayin da za ta iya a lokacin ne kuma shugaban hukumar ta ta fina-finai malam abubakar rabu ya ɗora ɗamarar kawo gyara a cikin masana'antar ta kannywood ta hanyar tabbatar da doka da oda domin sauke amanar da gwamnatin kano ta ɗora masa an fara samun sabani tsakanin hukumar tace fina-finai da Maryam Bud a lokacin da hukumar ta shimfiɗa wasu dokoki da ƙa'idoji waɗanda dole sai mutum ya cika su sannan za a sahale masa fitowa cikin fina-finai. Sai aka sami akasi ita wannan yarinya ta gaza cika waɗannan sharuɗa da ƙa'idoji domin a lokacin ba ta cika shekara sha takwas ba kamar yadda doka ta tanada. Bugu da ƙari tunda ta kammala firamare ta watsar da karatun wanda hakan ya sa shugaban hukumar hukumar na wancan lokaci ya yi shakulatin bangaro akan yi mata rijista. wanda har ta kai uwarta ta sako ta gaba sun nemi ganin malar rabo inda ta nemi alfarma akan ayyuwa yarta rajista amma malar rabo bai amince ba inda ya baiwa uwarta shawara karatu ne ya fi cancanta da ita da kaninta ba harkar wasan fim ba domin idan har ya yi musu rijista ya karya dokar hukumar karya dokar hukumar kwacin amanar gwamnati ne a lokacin har malar rabo ya sha alwashin taimakawa yaran ta hanyar ba su tallafin karatun gwamnati domin su inganta rayuwarsu daga nan ne uwar ta yi godiya ta tafi barkanku da zuwa tashar jaruman kanewood t&k da ke jihar kano Diki, Nigeria. ku saurara